Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zan muku bayani ne akan yadda zaka samo nickname. Idan aka ce nickname, dama ai ka riga ka san wani suna ne, menene nickname. To wannan karan zan muku bayani ne akan yadda zaka samu irin wannan suna, mai suna nickname, kuma kai amfani da shi a ko ina ne kake so a ko da yaushe ka zo kai creating ɗin wannan sunan za su baka. nickname za ka iya nemo kowa nickname in dai har mutum ya ce ko kuma ka je wani wajen ka nemi saka nickname ya ƙi ba ka ya ƙi ka saka ya ƙi ba ka saka ya ƙi ba ka saka ya ƙi ba ka to za ka iya bi ta wannan hanyar domin haka ya ka biyo mu dai a cikin wannan bidiyon yau kuma idan wa idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon domin idan da zarar mun wani sabon bidiyon YouTube za su fara sanar da kai yauwa ka danna to kenan bari mu shiga cikin bidiyon yauwa kamar yanzu wannan application ɗin gashi nan nickname ga application ɗin nan yawwa to bari mu shiga cikin application ɗin domin mu gani yawwa ga hinan nickname for creator ga shi nan ga shi nan tsare su irin sunayen da yake bayarwa yawwa to da fara kafin ka shiga nan wajen zai fara nuno maka zai fara nuno maka wani kalar yare kawai kake kake ji ko iya abin da zai fara nuno maka hinan create nickname ga hinan saving name yanzu bari mu fara ɗan create nickname bari in saka wai ya ce in saka sunana bari in sa sunana Ibrahim yabo gashi nan nayi nayi generating to gashi nan ya nemo muni mini gashi nan ya nemo mini nickname din gashi nan nan wajen sai sunan da na so na zaɓa gashi nan ya nuna min style gashi nan bari in je left gashi nan nan wajen kawai zai ɗauke mini ba zan saka wannan ba gashi nan ma duk style ne duk style ne na sunan da nake so gashi nan duk style ne na irin sunan da nake so gashi nan gashi nan nan waje zai duk zai zai maka abin da yake so gani na danna wannan alamar ta ƙasa ta don yawwa sai in danna copy sai in kuma saving sai in yi c yawwa to ka gan shi nan gashi nan sunan da aka bani yanzu yau bari in je ta nan wajejen na farkon nan in yi in yi saving din sunan yawwa ka gani ga nan generate name yawwa ga nan saving name a gashi nan ma riga ya muni saving din gashi nan ma riga ya muni saving din yau ga abubuwan da yawa dis our date ga yana random ga yana right names ga yana top names bari mu je mu ga wannan top names din ga sanar wa'annan su wa'annan su eh, ne today today top names ga yana wa'anda aka creating a yau yau wa uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon sai mu haɗa bidiyo na gaba